أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yawan musulmi muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halice mu kuma ya rayar da mu har zuwa wannan lokaci ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka wanda muke karatun addinin nan namu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mu, da fatan Allah ya ƙarasa mu fahimci wannan addini nashi da kyau kuma mu aikata shi mu samu dacewa a ranar lahira idan ban manta ba mun yi ishara kan wani babban dalili wanda za mu yi amfani da shi cikin nuna ma kawunan mu akwai Allah mun faɗa kuma mun sake faɗa cewa dalili wanda yake bayanin akwai Allah subhanahu wata'ala muna zuwa da shi ne saboda abu ɗaya mai muhimmanci shi ne wasu tambayoyi da suke samun wasu daga cikin al'umma wanda suna buƙatar su san amsar wannan tambayoyin ɗin kuma gama ga Allah ne ma'ana ana samun wasu lokuta mutum yana samun kanshi da wasu tambayoyi game da Allah, ko shaɗan ne ke raya mashi, ko kuma yanayi ne da yake samun kanshi, wurare da yake samun kanshi wanda tana yawa ba makaranta, ko rashin yawan karanta ƙur'ani ne, nisanta, ayyuka da kuma bayi na ƙwarai, shi ma duk suna iya jawo mutum ya zamanto yana tambayar kanshi game da Allah subhanahu wa Saboda haka nan muka ce akwai dalili mai ƙarfi wanda za mu yi amfani da shi cikin bayanin wane ne Allahn nan namu wanda ya halice mu ya halici kowa da komai wannan dalili da muka ce za mu kawo shi ne dalilin tsari na rayuwa wanda ake ce ma burhanin nazm yau za mu yi bayanin shi ne ta yadda duk wanda yake kallon mu da sauraron mu zai fahimci menene burhanin nazm menene dalilin tsarin rayuwa malaman musulunci sun yi bayani na wannan dalilin ta hanyoyi daban-daban ana samu kuma daga cikin su wa'annan malaman wasu suna kallo rayuwa tsari da suke kallo a gaba gare su shi ne yake ba su dama su kawo dalili su ce wannan shi ne yake nuna mu akwai Allah kamar tsari na rayuwa kamar su kalli kamar da muka taɓa bani misali su kalli sama da irin faɗinta da wannan rana wadda take haskake duniya da ƙasa a cikin ƙasan ma yadda Allah yake hiddo da ‘ya'yan abinci wanda ɗan adam zai yi amfani da shi don ya rayu Haka nan dabbobi su ma don su rayu da su halitta tasu da dabbobi kala-kala wasu an yi su ɗan adam yana iya amfani da su ta hanyoyi daban-daban wasu don ya hau misali mutum ya kalli raƙumi za ka iya doguwar iya da shi abin da yake so in ya ci abinci ya sha ruwa Allah ya yi mai wata baiwa ta yadda zai iya adana ruwa yana amfani da su da kaɗan-kaɗan wannan irin hikima ta Allah wanda ana amfani da shi ne cikin tafiya doguwar tafiya a wancan lokacin kuma a yanzu musamman wa'anda ba su da hali ga sanin dai nau'i-nau'i kamar da yake cewa na halahum fa min ko rakubuhum wa min a ya'kulun Allah subhanahu wata'ala yana cewa a cikin alqur'ani mun hore ma mutane ga sunan dabbobi famin hara ko buhum wasu daga cikinsu su hau abin hawa ne ko abin labta maka ne kamar su jaki wa min haya a wasu kuma a hau su kuma a ci namansu a yi amfani da namansu a yi amfani da fatarsu a yi amfani da gashin fatarsu ga sunan duka Allah subhanahu wata'ala duka ya hore ga sunan tsari ne na rayuwa ku duba yadda Allah yi wannan halitta ɗin mai tsabar kyawo saboda haka na suke cewa in suka kalli wannan su ce ya za a ce wannan tsari ɗin babu wanda ya yi ta hankali bai ba da hakan wasu kuma suna kallon shirya ka duba wasu mutane yadda Allah ya ba su kyakkyawan tunani ko mu'amalarsu da mutane yana canzawa saboda tunaninsu mai kyau saboda iliminsu za ga wata al'umma wadda ta yi ilimi tana da ci gaba na ilimi za mu samu al'umma wasu wanda Allah ya ba ci gaba komi nasu cikin tsari ne wasu malamai suna kallon a'a tsarin da suke gani a gaba gare su kamar misali mi suna cewa yanzu ɗan uwana ka kalli littafi musamman wannan misalin zai yi daidai da wanda yana da alaƙa da karanta littafi in ka ɗauki littafi za gani yana da fasaloli ma'ana an tsara shi kishi-kishi manya-manya masu fa'ida cikin kowane fasali rubutun da ya tattara wannan littafi ɗin za ka samu akwai haruffa ciki akwai kalmomi ciki akwai inda aka ɗauko wannan bahasin mutumin zai kawo ya ce na ɗauko bahasina ne ko na ɗauko wanga tunanin nawa ne daga littafi kaza komi a tsare don in kana son ka koma ma asalin littafin da shi ya ɗauka ya ta karanta kamar littattafan da ya karanta da yawa har ya samu ya hidda ilmomin da ya samu ya zo ya tsara nashi littafi duka shi ma zai bayyana irin abin da laraba suke ce ma masadir mana zaka sabu littafi gashi da fahiras da masadir da muƙaddima da fasul da harufa da kalmomi cikin tsare wanda idan mutum ya zo ya duba zai ce kai lalle wanda ya wannan littafi ɗin ba karamin mai hikima ba ne ta yadda ya tsara littafin shi duk wanda ya karanta zai ƙara da shi tambaya kenan da ni da kai duk lokacin da muga littafi mai kyau tsare an buga an tsara an aje ba mu gama wanda ya aje ba amma da ni da kai muna da yaƙini tabbas za mu iya cewa wannan littafin ɗin akwai wanda ya shi akwai mai hikima wanda ya shi babu wanda daga cikinmu zai ce kai wannan littafin shi ya samu kanshi yana yiwa ba yiwa ba yiwa duk irin kyawun tsarin shi a ce ai ba wanda ya yi shi to yaushe za mu kalli wannan rayuwar da muke cikinta da kyau da tsari kamar da muka ce hatta yanayin zamani da Allah yake canzawa in wannan ya tayi wannan ya tayi lokacin zahi ya tayi lokacin sanyi ya zo bazara da hunturu da damuna ga sanan suna kai da kawo wanda inda ba haka nan rayuwarmu za ta lalace rayuwar ɗan adam za ta lalace da za a ce rayuwar mutane duka damuna ce ruwa ne kawai ake ta yi kai wanda ya san amfanin gona ma sun sani suna cewa idan lokaci ya yi wanda ya kamata a ce damuna ta tsaya abinda duk aka shibka ana buƙatar ruwan nan su tsaya don saboda mi rana kuma yanzu wannan shuka take buƙata. ba wai ruwa ba ku duba abin al'ajabi kenan idan da za a ce damana ce za ta hiya kaka ba za ta zo ba zahin nan wanda shuka take bukata ba zai zo ba to shi kenan duk shukar da aka yi ba za a ci amfaninta ba duka wannan hikima ce ta mi ta Allah subhanahu wa ta'ala to irin wannan tsari da ke da kwai kai suna cewa ƙarin misali yaro ne da ke cikin cikin mahaifiyar shi ku dubi abin al'ajabi zai yi wata tara ne ko hiye da haka nan da ‘yan kwanuka misali amma yaron nan yana zuwa duniya za ka ga hantsar mahaifiyar shi ya cika da nono wani ne wannan tsarin in ka tambayi mahaifiyar wannan yaron ba za ta iya ce maka ba ita yi wannan aikin ita kan ta san ba da gare ta ba ne saboda inda da gare ta ne me yasa ake samu wasu mahaifa suna ƙoƙarin su samu nonon da za su ba ma yaran su amma akwai matsala ba za su samu ba amma za ka samu duk aksarin iyaye wanda suka zo da ‘ya'yansu sabon zuwa duniya suna zuwa duniya za ka samu nonon yaro ya haɗu kuma ana bashi ikon Allah yaro da bai iya komai ba komi da kaɗan kaɗan ake koya mishi amma shan nono da kaɗan ta rufa mishi wannan nonon cikin bakin shi aka miƙa mishi da ya ji ɗanɗanan shi ya san kawai abin da yake bukata kenan za ga yaro ya shiga tsutsa ba tare da wai mahaifiyata ta koya mishi yadda ake tsutsan ba ku duba wannan irin tsari na halitta wanda Allah subhanahu wa ta'ala yi idan muka dawo bayan wannan misali na ɗan adam mu zo mu kalli ƙwarin zumuwa shi ma a nan malamai suna cewa wanda suka ga irin wannan tsari suka ce wannan tsarin da kake gani cikin abin da ya shahi ƙwarin zumuwa shi ma bai baka damar ka gane akwai mahalici ka duba ɗan ƙaramin ƙwaro ne zai hita tun da sahi har faɗuwar rana yana bincike na itaciya na ganye mai kyau wanda zai amfani da shi wanda a ƙarshe sakamakon wannan ganyen da zai ci ake samun abin da mu muke ce mazumuwa wanda ɗanɗanon shi yana da zaƙi ko sukari bai kai zaƙin shi ba kuma da daɗin shi kai ƙarewa da ƙarau ba wai zaƙin kaɗai ba ga lahiya alhali ne, alhali kowa ya san bayan garin wannan ƙwaron ne muke amfani da shi Allah ya ga girman wannan ayat da ya halitta cikin wannan ƙwaron har sura ya sauka har sura Allah ya saukar wadda take bayani kan wannan ita suratul nahl aya ce babba yanzu wannan ayar ma'ana muna nihin alama ba ta nuna maka cewa akwai mahalici yanzu inda ba Allah ne ya tsara ta akan haka nan ba ya ake take iya ta yi zumuwa mu ba za mu zo mu yi irin zumuwa da irin kuma wannan fa'idar da ke cikin zumuwai kuma babu wani ƙwaro wanda ya dace da wanga imtiyazin da wanga falalai sai shi wanga ƙwaron na zumuwa me yasa waye tsarin to lalle ba shakka ilimi da kuma masu aiki da ilimi masu aiki da tunani suna gane ta wannan hanyar akwai Allah tsarkakakken sarki maɗaukaki wanda shi ne ya halici kowa da komai kuma yana tafiyar da tsarin kowace halitta don irin wannan misalan ga sunan da dama barjit cikin duniyarmu ga sunan sai da nan gama ma za mu zo da wani malami shi ma ya yi ishara wanda ba ma musulmi ba ne amma ta hanyar karatun abubuwan da yake gani na rayuwa ya gano akwai Allah subhanahu wataala za mu tsaya a wannan darasi din sai kuma darasi na gaba bi'idhnillahi ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at